وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد شر الأمور مهدساتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة هدو رمضان هجرة تدود تاريخ هدو أربعين شدة يداتي دا هدو غوة أكو شكرة تدود بيد 25 muna cikin tafsirin suratu gafir kuma za mu ci gaba daga ayata 36 to wannan yana dauke da bayani na biyu game da muminin iyalan fir'auna mu gabatar da bayani na farko fir'auna ya kira 'yan majalisunsa manyan mashawartan shi shi ne abin da Allah maɗauki ke ba mu labari fir'auna ya kira yan majalisan koli su ne mashawartansa yana gaya musu shawarar cewa zai kashe annabi Musa alaihi salam a wannan lokaci aka samu wani mumini wanda ya tashi yana ta kokarin ba da kariya ga annabi Musa to shi ne Allah ya ci gaba da bamu labari abin da ya faru a wannan majalisi wa qala fir'aun ya qala fir'aun ya haman qudri فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال فرعون sai fir'auna yake gaya masa wannan wannan taron ya hamanu ibn li sarhan yace ya kai hamanu ka gina min wani bene la'alli ablugul asbab wato tana yiwa in yi amfani da wannan benen in samu isa da sabubba waɗanda za su isar da ni ga Allah mahalicin annabi Musa alaihi salam kaga fir'auna yana izgilanci yake cewa yake ce ma wazirinsa ka gina min bene ina aka ce as-sarfu ana nufin al-bina'ul ali al-qasr al-murtafi'